Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 31, 25 da 16. masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar Alpha Radio Kumasi a Ghana kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Juma'a ta babbar rana 22 ga watan yuni shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Baba ko Makeri da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Hukumomi a Amurka sun hada wata 'yar ƙasar Guatemala da ɗanta mai shekaru bakwai a yau Juma'a bayan an raba su watanni da dama akan iyakar Amurka. kungiyar tarayyar turai za ta fara karban haraji a kan wasu kayan da ake shigowa da su daga amurka a yau juma'a sa'annan jama'ai a indiya sun ce wani gungun mazaje sun kama wasu mata guda biyar masu aikin ceto sun musu fyaɗe a wani ƙauye to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa ofishin jakadancin amurka a najeriya ya shirya wani taro da ya mayar da hankali kan gudunmawar da mata ke bayarwa a harkar ilimi a jihar sokoto mata sun ba da gudunmawa musamman maka dubi na na asma'u da ita da ƙungiyoyinta tun kafin ma a idanu su waye haka kuma za ku ji cewa jam'iyyar ypp mai rajin raya siyasar matasa a najeriya ta yi taron zauren shawarwari a jihar kano yanzu in ka lura shugaban da yake mulki a najeriya yanzu ya tafi shekara saba'in da biyar ko da shida ni yanzu zan shiga 40 kinsley yana 50 something to in ka lura za ka ga ai dama already lokacin su bari ne mu mu zo daga nan kuma za mu kawo muku wasu ra'ayoyin 'yan najeriya kan wasan da najeriya take buga ko za ta buga yanzu haka sai kuma shirin duniyar amurka da mahmud lalo zai gabatar. Daga bisani kuma za mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu waro ke turo mana ta hanyar imel, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka ga cikakkun labaran duniyar. hukumomi a amurka sun hada wata 'yar ƙasar guatemala da ɗanta mai shekaru bakwai a yau juma'a bayan an raba su watanni da dama akan iyakar amurka an hada beta mariana de jesus mejia mejia da ɗanta darren mai a filin saukan jirgin sama na baltimore da washington a jihar maryland wani guda kafin a hada sun ma'aikatar shari'a ta amince da a saki darwin ya koma wurin mahaifiyarsa da take gaban shari'a matar matar ta buƙaci ne mafaka ne na siyasa tare da ɗanta a lokacin da suka tsallaka iyaka su biyun dai suna kan hanyarsu ne zuwa texas inda za su zauna kafin a tabbatar da ba su mafakar siyasar shugaban amurka donald trump ya umarci hukumomi a kasar jiya alhamis da su hada iyalan bakin haurin da suka tsallako daga kasar mexico ta barauniyar hanya trump ya fada a wata ganawa da ya da manyan jami'an gwamnatinsa a jiya alhamis yayin da uwar gidansa melania trump ke ziyara a inda ake tsire da bakin haurin yana mai cewar za mu hada iyalan wuri guda Ƙungiyar tarayyar Turai za ta fara karɓar haraji a kan wasu kayan da ake shigowa da su daga Amurka a yau Juma'a. Kayayyakin da Amurka da kayayyakin Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai ta ɗora wa harajin dai sun haɗa ne da baburan heli Davidson da tabar sigari da wani nau'i na inabi da kuma giyar whisky. Ƙungiyar tarayyar Turai tana mai da martani ne a kan shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya ɗauka ta ɗorawa dalma da kuma ƙarafan Turai haraji. Trump ya faɗa cewa matakan ƙarawa dalma da ƙarafan turan haraji wani yunkuri ne na kiyaye tsaron ƙasa, amma dai abin da Amurkawa masu yin giyan wuskai ke tsoro yanzu ya tabbata. So 50, a $50 bottle of whiskey in Europe now, instead of being 50 euros, would be closer to 62.50. Yanzu kwalban whiskey na dalar Amurka 50 ya koma kudin turai euro 50 wanda ya kai kusa da dalan Amurka 62 kuma hakan wani babban canji ne a kan farashin whiskin. kasuwannin kasashen ƙetare da za su zama inda amurkawa masu giyan whisky za su baje su amma harajin na yanzu ya tilasta wa kwastomomi masu wato su mai da hankali a cikin kasuwar gida a nahiyar turai kasar turkiya ita ma ta sanar da kaka bawa kayayyakin amurka haraji na dala biliyan ɗaya da miliyan 800 a wani matakin martani ga haraji da trump ya ɗora wa karafi da dalmarta. cibiyar kasuwanci ta duniya ta ce sabon harajin turkiya da za ta karbi a kan kayan amurka wanda zai kai miliyan 266,500 ta aza su ne a kan motocin da ake shigowa da su daga amurka da kuma gawayin kol da takardu da shinkafa da kuma tabar sigari jama'ai a indiya sun ce wani gungun maza sun kama wasu mata guda biyar masu aikin ceto kuma sun musu fyaɗe da bindiga a wani ƙauye da ke gabashin gundumar jakand matan sun faɗa wa 'yan sandan cewa sun shirya wani wasan kwaikwayo ne domin su wayar da mutane akan illolin safaran bil'adama suka ce nan ne fa 'yan bandigan suka da wannan wasa kuma suka yi garkuwa da su wani jami'in ɗan sandan ya ce matan suna yi wa wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira a shakiran wacce take samun taimako daga ƙungiyar addinin krista na wannan yanki aiki 'yan sandan sun ce suna zaton magoya bayan fatal gadi su ne suka aikata wannan ɗanyen aikin su magoya bayan gadin dai ba su son bako a cikin yankin su fitilar duniya tana haskawa a kan ɗabi'ar fyaɗe da ya kunno kai a indiya a shekarar 2012 inda tarin mazaje suka yi wa wata mace fyaɗe kuma suka kashe ta a cikin motar bas a birnin new delhi lamarin da ya tada fushin wasu masu zanga-zanga a ƙasar. a shekarar 2016 an yi wa mata 400 fyaɗe a indiya wanda ya kai kashi 60 cikin 100 a kan na shekarar 2012 kusan kashi 40 cikin 100 na waɗanda ake yi wa fyaɗen ƙananan yara ne ana sauraron waɗannan labaran daga nan washington dc kamfanin dalancin labaran turkiya na anadolu ya ce hukumomin kasar sun kama mutane goma sha hudu da ake zaton mambobin kungiyar is ne wanda suke shirin kai hari akan zaben da za a gudanar a ƙarshen mako a ƙasar kamfanin dillancin labaran ya ce mutane goma sha hudu 'yan kasar waje ne kuma an tsare su a yau juma'a da safe waɗanda aka kama su a cikin wani hare-hare da suka kai wa mazauna babban birnin kasar turkiya ankara a lokaci ɗaya sai dai ba iya gano kayan da aka kwace a hannunsu nan da nan ba turkiya za ta gudanar da zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisa jibi lahadi wanda zai kawo canji a harkan shugabancin ƙasar ƙungiyar is ta kai hare-hare da dama a turkiya cikin 'yan shekarun nan ciki har da mummunan hari da ta kai a ranar shiga sabuwar shekara a wata gidan rawa a istanbul a shekarar 2017 inda ta kashe mutane 39 a cikin harin. Baba ya koma kyarike ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa murya Amurka a Washington DC. Madalla, ofishin jakadancin Amurka tare da haɗin gwiwar hukumar adana kayan tarihi a jihar Sokoto sun gudanar da wani taro don inganta harkokin ilimi da gudunmuwar da mata ke bayarwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Murtala Faruk Sanyinna. Taron wanda ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya ya shirya tare da haɗin gwiwar hukumar adana kayan tarihi ta waziri Janedu ta jihar Sokoto ya mai da hankali ne akan gudunmuwar matan arewacin Najeriya a haujin ilimi da sha'anin rubuce-rubuce. to sai dai duk da haka taron ya yi bita tare da zakulo ɗimbin kalubalen da ya dabaibaye shani ilimin 'ya'ya mata wanda har kawo yanzu yana barazana ga yankin na arewacin najeriya dr yasin abubakar malami ne a sashen nazarin tarihi na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto ya kuma gabatar da makala akan kalubalen da ilimin 'ya'ya mata ke fuskanta a jihar ta sokoto nan yankin namu yanki ne wanda yake ilimin addinin musulunci ya gabaci zuwa ilimin ah, zamani ya zo kuma ilimin addini ilimi na addinin musulunci yana da tsari na rarrabi a tsakanin maza da mata so da ilimin zamani ya zo ya zo da wasu policies ba sai da zan kira shi da hausa ba wanda yake ya ba da daman kusan haɗewa ma tsakanin maza da mata sannan tun da fari za ka ga ilimin an zo da shi tun da farko amma kusan sai da aka yi fiye da rabin tafiya na mulkin mallaka sannan ne turawa suka shigo da ilimin mata a wannan yankin namu. To sai dai duk da haka taron ya bankaɗo irin gagarumar gudunmuwar da yanzu haka mata suke bayarwa ta haujin ci gaban ilimi da rubuce-rubuce da ma ɗaukacin ci gaban yankin da ƙasa baki ɗaya. kamar yadda dr aisha balarabe bawa ta gabatar a ta. mata sun ba da gudunmawa musamman muka dubi na na asma'u da ita da ƙungiyoyinta tun kafin ma a idanu su waye wanga da turawa suke cewa women liberation to mu nan kasar daula usmaniya mata sun yi gwagwarmaya kuma a karkashin jagorancin na na asama wanda yau in ka duba kwaikwayon shi ake yi so abu ne wanda yake tun farko akwai shi illa dai kawai an samu sabani na bashi muhimmanci saboda mu abin da muka dauka shine ilimi kawai ta fannin boko ne to kowane irin tasiri ne ake ganin wannan taron zai haifar sunana abubakar sama'ila gaskiya taron ma ya fara tasiri in aka dubi irin yadda aka gabatar da mukaloli da yadda ma'ilmanta suka ba da nasu gudunmawa akalla mutane za su fahimci wasu abubuwa waɗanda suke kawo tarnaki ga harkar ilimi musamman na ɗaya mata in har za a yi amfani da abubuwan da aka ji a saka ba wai kawai aje a rubuta a aji ba a'a sunana sumayya abubakar daga makarantar yan mata tana nagar secondary school mabera da na fa'idantu da shi shine ana so ne a yi encouraging ɗinmu mu samu ilimi mu zamo daidai da maza saboda muna da matsala sosai fannin mata. Taron da ya haɗa hancin masu ruwa da tsaki a sha'anin ilimi yayin da jakadan ƙasar amurka ya sami wakilcin jami'in da ke kula da al'adu da rubuce-rubuce na ofishin jakadancin amurka lawrence solcha murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria menene duniya menene dadin duniya menene duniya menene dadin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka To a gaida Murtala Faruk kimanin makonni uku kenan bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu akan kudirin dokar da ke rage mafi karancin shekarun tsayawa takarar zaɓe. Jam'iyyar Young Progressive Party YPP mai rajin raya siyasar matasa a ƙasar ta yi taron zauren shawarwari daga al'umma a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da wannan rahoto. Tun bayan sanya hannu akan ƙudurin dokar masu kula da al'amura ke kallon matakin a matsayin wata zabararwa ga matasan Najeriya wajen shiga hada-hadar siyasa domin bunƙasa dimokuraɗiyyar Najeriya. An ambition for the education Farfesa Kinsley Magal kenan mai neman jam'iyyar YPP ta bashi tikintin tsayawa takarar shugaban Najeriya a zaben da ke tafe na 2019 yake bayyana manufofi da matakan da zai ɗauka domin tabbatar da haɗin kai da ƙaunar juna a tsakanin 'yan Najeriya da kuma aniyarsa ta raya harkokin tattalin arziki da ilimi a ƙasar. for the education human Kwamar Kunya da ke zaman guda cikin waɗanda suka shirya taron ya ce yanzu lokaci ya yi da matasa za su nuna bajintarsu wajen ciyar da Najeriya gaba. ta fuskar wanzar da shugabanci na gari. Yanzu in ka lura shugaban da yake mulki a Najeriya mai Janar Muhammadu Buhari yanzu ya tafi shekara saba'in da biyar ko da shida. Ni yanzu zan shiga 40. Kingsley yana 50 something. To in ka lura za ka ga ai dama already lokacin su bari ne mu mu zo. so ko ya yi mai kyau ko bai mai kyau ba lokacin su su bamu guri ne ko da ni nake shugaban kasa abin da zan yi sai sa nasa saboda ni yanzu akwai sauran shekaru na kuma a wannan zamanin nazo kuma ni ina kallon abubuwa da suke faruwa a yanzu na ci gaba cikin sauri in ka kalli yadda ake tafiyar da manyan kasashe ma da suka ci gaba a yanzu za ka ga duk matasa ne suke tafiyar da su kuma za ka ga tunanin da matasa suke yi cikin dan lokaci kadan za ka ga da yadda za su yi aiki da karfi da jiki da lokaci su za ka ga wanda shekaru suka cin masa ba zai ba ina gaya maka cewa ko ya yi daidai ko bai daidai ba lokaci ne na in dai ana so Najeriya ta dawo Najeriya mai gogayya da manyan kasashe a duniya to a bawa matasa a kowane mataki dama ba wai na shugaban kasa kadai ba. Shi kuwa shugaban rashin jihar Kano na jam'iyyar ta YPP Alhaji Ibrahim Sadauki Kabara ce yayi to ni ba mu gali kawai ba duk mutumin da YPP ta tsayar cikin yardar Allah domin dukkan su waɗanda suke neman manfa yanzu suna da nagarta to muna ganin jama'a dama yanzu sun gaji da halin da ake ciki muna sa ran za ku ba wa apc kashi cikin yantar allah ka duba ka gani zaben da aka yi na 2015 lagos ta ba wa buhari ƙura'a 500 da wani abu ekiti ta ba shi dubu uku da wani abu ondo ta ba shi dubu da talatin da wani abu amma mu kano nan mun ba shi miliyan ɗaya da dubu tara da talatin amma abubuwan da waɗancan bayan allah na shauran ɓangarori da na faɗa suke amfana da shi daga wannan gwamnatin ya ninninka ninninka ninninka abin da mu muke gani daga gwamnatin dan me mutumin Kano ba zai canja kansa ba a mutumin Kano ya gaji da abin da zai kawai dinka zaben mutane waɗanda ba za su zo su waiwaye shi su ga halin da yake ciki su tausaya masa ba Alhaji Ibrahim Sadauki Kabar kenan shugaban jam'iyyar YPP a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Nigeria cuce mu ba da aiki to a gaida mahmud kwari yayin da yanzu haka kasar najeriya ke yin wasanta da kasar iceland wasu 'yan najeriya sun bayyana fatan su ga wasan da ake gudanarwa yanzu haka a rasha hassan umar tambol gare ka A yau ne kasar Najeriya za ta buga ƙwallon ƙafa da ƙasar Iceland a ƙoƙarin cin kofin duniya. A kan haka, ni zagaya a jihar Oyo, ni ji fatan wasu 'yan Najeriya. Sunana Abule, to fatan mu dai muna son nasara insha Allah muna son wannan ƙwallon mu samu cinta. Sabida abin da ya sa kaga dai Argentina sun samu matsala jiya, an ci su 3-0. To wannan dama ce muka samu. In Allah ya sa muka ce Iceland to insha Allah muna sa ran Argentina ma muna iya riko ko duro. Ya kaga 'yan wasan Najeriya kamar sun cancanta da wuraren da aka daddasa su? E to akwai matsala saboda irin igalo yana da matsala a gaban nan saboda bai da zafin nama. A kasari ana hina yawan samun kwallo amma ina ko da yake cewa an shure. Wa ya kamata a kai a gaba? Yawwa ga irin su Ahmed Musa waɗanda suna da zafin nama ga gudu ko Fijo ba ta yi gudun Ahmed Musa ba. Sunana Umar Dambese kara a Kinle Ibadan. Game da wasa kwallon da za a buga yau da Najeriya ina fata Allah ya ba Najeriya sa'a mu samu mu canye wayannan mutanen. Sannan ni ba ma abocin zuwa yawan kallon kwallo kwallo bane amma ina saurare a rediyo saboda haka yau wannan wasa ta cancanta gare ni ma in je zan je in kalli wasa saboda ka ina fata koci din mu dage shi zabi kwararrun yan wasa wa'anda suka iya wasa suka kware masu zafin nama ya sa mana ga wasan nan saboda Allah ba mu nasara mu ma muna muna addu'a Allah ba mu nasara sunana ne Abdulmaruf Allah eh muna so mu ci Aslan kowa Elongo 3 points ne kaga yanzu Corinthians na 6 points Argentina na da 1 point ko mun ci Aslan samu samu 3 points ko mun sa mu duro waje argentina ne da kuritiya sai ne samu fita sun ila ji safe to muna ci nigeria ci gaba daya mu ci mu ji dadi a nigeria ko a shi goma daidai ne daidai ne a shi goma to in shi allah allah sa mu ci allah ba mu sa jira gaba muhammadu ban talatu ina fata allah ubangi ya ba mu a mu nigeria allah sa duk kasar da muka kara da ita mu doke ta mu kawo wannan kofi namu na nigeria eh fata na shi na allah ubangi ya sa ta lafiya eh mashin ya tura gaba ɗaya inda bature yake magana gama da shi lafiya lau amma a fagen kwallo eh muna fata Najeriya Allah ta zama ita ce zakaran duniya na daya a wajen kwallo eh Allah ta mace mu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To Madalla a gaida Hassan to har yanzu dai ana gudanar da wasan Najeriya da Iceland yanzu haka ana cikin minti na goma sha takwas kuma babu wata ƙasa da ta sa ƙwallo a halin yanzu duk da haka za mu ci gaba da bibiyar wannan shirin kuma za mu kawo muku to ma shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogon mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. wadda ke batun taron kolin da aka yi tsakanin shugaba trump da shugaban koriya ta arewa kim jong-un ya lafa wani batu da shirin duniya amurka ke so ya tabo dangane da wannan taro shine darasin da kasashen nahiyar afirka za su koya daga shi taron wanda madu'i ne da muka so mu gabatar muku tun a makon da ya gabata amma kuma saboda shirye-shirye na musamman da muka watsa a ranar sallah ya sa ba mu samu damar gabatar muku da shi ba sunana mahmud lalo To batutuwa da dama sun bayyana dangane da taron kolin da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un bayan taron da suka yi a Singapore a wani yunkuri na kwance ɗamaran makaman nukiliyan korea ta Arewa. To nahiyar Afirka dai ba ta da wata alaƙa ta kai tsaye dangane da wannan tattaunawa da aka yi tsakanin ƙasashen biyu. Amma kuma ƙwararru masu fashin baki irin su Farfesa Yusuf Alasan wanda malami ne a Jami'ar Missouri da ke nan Amurka. ya ce akwai darussan da kasashen afirka za su iya koya daga wannan tattaunawa da aka yi kamar yadda ya fara mana bayani kwarai da gaske akwai darasosi da ya kamata gaskiya na farko amin shugabannin afirka ko nahiyarmu ta afirka su koya na farko tukuna ya kamata su kalli cewa tarihin da ita wannan koriya ta arewa ta yi ta zo ta gina wannan mukami na ƙara dangi wato ina nufin wato su daina zuwa wato kasashen turawa da kasashen amerika misalin ce suna son ah, amerika ta taimake su da technology ko kasashen turai na ah, ingila ko amerika ko faranshi ko germany ka gane su ce suna son you know a taimake su da technology babu wata ƙasa ta duniya da take da technology za ta ɗauka ta baka wannan ƙoƙon barar da suke zuwa da shi ina gani kuskure ne na farko kenan. Mm, amma prof kamar mun yi bunƙasar da a nahiyar afirka za a iya cewa muna da mi abu da kama ba tare da mun nemi taimakon wata ƙasa ba zai iya yi haka musamman ma fannin fannin ƙere ba mu da shi a halin yanzu amma su ya aka yi suka yi ai ba wai yau suka fara ba kamar yadda gaya ma shekara talatin zuwa arba'in suka fara yin wannan abu kakan shi wannan kim jong un shi ya fara no tunanin cewa me zai yi ya kare ƙasarsa da mutuncin ƙasarsa da kuma mulkin ƙasarsa da yake kai ba tare da wasu sun zo sun musu katsalandan sun musu kakage da sun zo sun mai da su bayi ba da ya zo ya fara yana yi nemi sauran kasashen duniya kamar su rashi a lokacin su taimake shi ba su taimake shi ba ya canji harkar rayuwar ilimin ƙasarsa na yadda ake bincike da kuma yadda za a yi bincike a kasar ta zo ta ci gaba inda ya bari baban wannan da ya zo ya hau bai ture ba ce kai baba na ya rashin hankali ba ya zo ya ɗora da kan wannan ya ci gaba da shi ma har ya zo matsayin da shi wannan yana hawa wannan ɗan mm. wanda kakansa ya fara ya ci gaba to kaga yaya aka yi mutumin nan ko kuma wannan karamar ƙasa a cikin ƙasar asiya har ta zo ta ta yi wannan abu yau wanda ke gashi shugaban amurka ya kira ta sun zo sun zauna kafaɗa da kafaɗa ana tunanin yaya za a yi su ba da wannan abin da suka yi suka kirkira a rarrashin su ake a rarrashin ka duba mana yadda ya karɓi mutumin nan da yadda yake yin abubuwa da yadda yake faɗa da yadda yake kare shi mai hankali mutum ne mai son ƙasarsa mutum ne mai kaza to duk ba wani abu ba wannan ilimi da Allah ya ba su da jajircewa da suka yi akan kera makaman wannan ƙara dangi da suka yi ko kuma da makamai masu linzami da suka yi wannan shi ba su wannan daraja to kuma ba wani abu bane abin da nake so ɗaya daga cikin darasin da nake so bayani ga shugabannin afirka shine ilimi kuma ba wai kawai makaman ƙara dangi ba a'a ka je ka kasashen su a gina suke ba su da rikicin ruwan sha ba su da rikicin lantarki ba su da rikicin tituna to kaga wannan wani abu ne wanda nake jan hankalin ko kiran shugabannin afirka da babban murya su kalli allah su kalli ma'aiki su kalli eh, su kasashensu su gani menene ummul aba'isin rashin ci gaban afirka ni a gani na babu abin da ya wuce ilimi in ka koma in ka tuna ko mu a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da me aka fara eh, lokacin da mala'ika jibril ya zo masa da me ya zo masa ce masa yi karatu ita ce ayar farko ita ce surar farko a qur'ani a musulunci in ka duba yanzu misali yanzu shugaban najeriya in ba shi da lafiya yana ke tahowa ingila a ce duk likitocin najeriya babu inda ino babu wani asibiti da shugaban najeriya zai ce a duba lafiyarsa sai ya zo wata ƙasa kai ba wai shugaba buhari ba duk shugabannin baya da kuma manyan masu mu in ba su da lafiya ina suke tahowa ƙasashen turai To duk da cewa ka ambaci ilimi a matsayin mafita ga matsalolin da ke sa nahiyar Afirka ke fuskantar koma baya, idan za a fara wannan gyara kana ga takamaimai ta ina za a fara mu najeriya a matsayin abin misali idan misalin yau shugaban najeriya yana son najeriya ta ci gaba duk wani tunane-tunane da ake yi na za a yi wani ci gaban rayuwa na zamani su manta da shi tukuna su koma ya yi koma ya tunani kamar yadda uh, mu a makaranta muke cewa koma eh, eh, go to the drawing board a menene umul abaisin duk rikice-rikicen da ba mu da tituna na gari ba mu da ruwan sha ba mu da asibiti mai kyau ko magunguna da waye ilimi mm. makarantunmu za a ce kamar yadda ni da kai da muna elementary ya mu nawa ne a lokacin da muna elementary mu talatin ne in mun mm. kai talatin da ɗaya amma yau an waye gari misali a ungwagwa local government in baka manta ba kamar watanni baya da suka wuce an samu aji da yara 460 sittin har da yan kai a mm. aji daya Allah na tuba ko kajinka a Haji Mahmud ka saka guda ɗari hudu da sittin da wani abu a ɗan wannan ɗakin ai wata ba za ta ci abinci ba don me suke wa mutanen mu haka to hmm. kaga waɗannan yana cikin darussa da ya kamata shugabanninmu ya kamata a ce mu hattara mu fahimta. To masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu Farfesa Yusuf alhassan da kuma Julie Latest Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin. ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a gaida Muhammad yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke tura mana ta hanyar email Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu ƙauren na moda Zamfara inda ya ce fatan alheri ga 'yan wasan ƙasarmu mu Najeriya a wasan da za su kara yau da ƙasar Iceland da fatan Allah ya sa su fitar da mu kunya. Sai sako na gaba inda ya fito daga Aminu Adamu Malam Madori daga jihar Jigawa inda suka ce Assalamu alaikum muryan Amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga ma'aikatar lafiya ta ƙasar Najeriya da ya kamata ta tashi tsaye domin daƙile yaɗu yaduwar wannan cutar kwalara da ta barke a jihar Niger. Sai kuma sako na gaba inda ya fito daga Buhari Yahaya Guru da Adamu Habu Umar inda suka ce Assalamu alaikum a Hausa. Ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ya kai jihar Bauchi don jajanta wa al'ummar garin Azare hakan yayi daidai. Da fatan gwamnatin sa za ta tallafa wa waɗanda wannan gobarar ta shafa. Sai sako na gaba inda ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce Assalamu alaikum biyo VOA Hausa. Ba shakka keɓe filayen kiwo da gwamnatin Najeriya ke ƙoƙarin yi a jihohi goma ta ƙasarmu. Hakan ya yi kyau da fatan Allah ya sa wannan zai kawo ƙarshen kashe-kashen rayuka da faɗace-faɗace da makiyaya da manoma ke yi. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Dagewa da Amurka ta yi akan kawo karshen shirin nukiliyar Koriya ta Arewa ka iya yin mummunan tasiri akan manufofin Amurka ɗin yayin da take kara matsin lambar siyasa in ji wata mai fashin baki. Rebecca Hersman, daraktan ayyukan nukuliya kuma mai ba da shawara ga tsaron kasa da kasa a cibiyar nazarin kasa da kasa a Washington, ta faɗa a lokacin da ake sake duban abubuwa da aka tattauna a taron koli da shugabannin amurka da na koriya ta arewa suka yi a singapore cewa matsin lambar da amurka ke yi a kan wannan batu zai iya haifar da wata matsalar da ba ta yi tsammani ba shugaban koriya ta arewa kim jong un ya sake tabbatar da aniyarsa ta kawo ƙarshen shirin nukuliya a yankin koriya yayin da yake ganawa da shugaban amurka donald trump a wurin taron koli da suka yi a kwanan-kwanan nan a singapore amurka da koriya ta arewa da koriya ta kudu da japan sun tarjama aniyar kim na kawo ƙarshen shirin nukiliya cewa hakan na nufin zai wargaza makamai masu linzami da wargaza cibiyar kira makaman kwata-kwata kuma ba za ta koriya ta arewa ba za ta sake komawa ga batun makaman nukiliya ba hukumomi a amurka sun hada wata 'yar kasar guatemala da dan taba shekaru bakwai a yau juma'a bayan an raba su da ɗan nata a kan iyakar amurka watanni da dama to madalla a gai sheka baba to yanzu har yanzu dai najeriya ƙasar najeriya tana fafatawa da iceland wanda yanzu haka ana cikin minti na 28 kuma babu wata kasa da ta saka kwallo a ragar wata kasa to sai ku ci gaba da bibiyar shirin a shirin yau da gobe ma za su ci gaba da bibiya da sanar da ku halin da ake ciki a wannan wasa a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya na gabatar da shirin da kuma julie les gresham wadda ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau joe grell nisar fili hashin kuma ke cewa sai mun sake dawowa da daddare amma kar ku kashe rediyo ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa